saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na muhallin ka rayuwarka tare da ni Nura Ado Suleiman. Bisa al'ada dai shirin na nazari ne kan muhallin kansa, canji da kuma ɗumamar yanayi sai kuma fannonin noma da kiwo. Daga nan sashen Hausa na RFI. Shirin na yau zai dora ne kan fasahar nan ta zamani da aka kirkiro don taimakawa wajen kawo ƙarshen matsalar satar shanu da ke ci gaba da ciwo al'umma tuwa ƙwarya musamman ma makiyaya a Najeriya. zalika wannan fasaha da kamfanin sadarwa na mtn da kuma haɗin gwiwar wasu daga cikin cibiyoyin gudanar da bincike da kuma samar da fasahohin zamani suka jagoranci kirkirowa tana taimakawa wajen gano dabbobin da aka sace ko da kuwa ina aka ɓoye su a 'yan watannin da suka gabata ne dai aka kaddamar da fara amfani da wannan fasaha a tarayyar najeriya da yake masu iya magana sun ce waiwaye adan tafiya yana da kyau shirin ya koma da baya kaɗan kan tattaunawar da ya yi da dr aliyu usman tilde fitaccen manomi kuma makiyayi da ke jihar bauchi a tarayyar najeriya wanda yake amfana daga wannan fasaha Uh, wannan fasaha ta gane inda saniya take ko kuma dabba ma Uh, ba wai lallai sai saniya ba doki akuya kare da sauransu duk ana iya samu su fasaha ce wacce mu masu shanu muke maraba da ita saboda a cikin halin da ake yau kowa ya san abin da ke addabar mai dabba saboda asarar da ya yi za a zo a kwashe shanunka gaba daya a tafi da su kuma sun bata kenan a ƙasar babu wata hanya da za a gane waɗannan shanu in aka je duk inda aka yanka su sun zama nama kasuwar da aka kai su duk za a sayar babu wani abu wanda za a tambaya a nuna a tabbatar cewa e wannan na wanda ya kawo ne ko kuma satowa akai duka ba mu da wannan tsari to dalilin da ya sake na wani abubuwa suka yi ta ci gaba har yanzu har an kai ga eh, kiwon a waɗansu sassa na nan arewacin najeriya baya iya yiwa to zuwan wannan fasaha dama muna jiranta kuma akwai ta a kasashe da yawa e, idan zan ba da misali a colombia ko nama ne zaka ci to kana iya tabbatar da saniyar da aka ciro wannan nama ma daga jikinta ba ma wai ita kanta saniyar wai ina take ba a'a hatta namanta wanda aka yanka kana iya gane cewa naman wace saniya ce daga ina take daga wani gona ne da sauransu to mu Kuma a nan alhamdu fasaha ta zo to don haka muna maraba da ita kuma muna fata in dai har abin da aka ce tana yi hakan za ta yi to muna kyautata tsammani cewa ƙarshen sace-sacen shanu ya zo babban amfani shine zan kwanta in yi bacci hankali na kwance bana jin cewa ina da wata damuwa za a zo a ɗauke shanuna ko da ma ka zo za ka ɗauke ma sai in buɗe maka gate amma na san kana tafiya idan na dan latsa hansar dina haka haka haka shi kenan a take za a aiko mun da sako cewa shanun nan suna waje kaza so kaga hankali na kwance ba zan wani tinkare ka da bindiga mu yi wani harbe harbe ba da sauransu bismillah zo ka dauka amma ina ina tabbatar maka za a gane inda shanun nan suke yanzu shanun nan naka gaba ɗaya an musu kenan kowanne an yi mata kuma idan ka je jikin saniyar ba inda za ka gane cewa wannan abun ga shi saboda ɗan mitsitsin abu ne da yake fitowa ta kafar allura ɗan ƙanƙani haka za a jefa a cikin jikinta shi kenan so ko da ka zo ka duba ma ina ne aka yi wannan abun ba nunawa zai ba yanzu idan na nuna maka shanu nan gaba ɗaya babu wanda za ka ga inda aka yi mata wani abu yawa amma insha Allah kana ɗaukanta kuma ba wai lalle sai hansa ɗina ko da hansa ɗin wani ko da ina iya wannan tambayar ko da a ah. kwamfuta da sauransu so ko da ka ma karbi hansa dina aikin banza ne sakona ga makiyaya da kuma gwamnati shine makiyaya su rungumi wannan abu kana da dukiya kowace saniya akalla za ta yi naira dubu ɗari misali hmm. to idan aka ce ka bada da dubu biyu a sa mata wani abu wanda zai kare ta to wannan kada ka ji kyashi ko nauyin bada wannan naira dubu biyu din ka bayar saboda kariya ce kamar ka sa mai gadi ne wannan kenan don haka a fito a rungumi wannan abu sannan saura waɗanda suke harka shanu muna fata gwamnati za ta fitar da tsari don wannan aiki ne na gwamnati ta fito da dokoki na sayar da shanu da lodinsu su da yanka su duk a tabbata cewa kowace saniya an san nambarta an san inda ta fito ana kuma iya tambayan mai ita tukuna kafin a shigar da ciniki a kanta duka akwai wannan tsarin a cikin wannan abu to muddin za a yi haka ba mu da wani haufi amma a ɗauki saniya haka kawai a kai mahauta kawai a yanka kawai shi kenan idan aka ci gaba da wannan tsarin to insha Allah za a ci gaba da cutuwa amma idan gwamnati ta fito da tsari ta hana tafiyar da shanu alal misali a cikin mota daga nan tilda zuwa lagos you sai wanda suke da wannan namba ɗin ko kuma sayar da su a kasuwan bukur sai wanda suke da wannan namba din ko kuma yanka su a kwatar jas sai wanda suke da wannan namba din da kuma a ko'ina to kaga tilas kowa zai sa wa saniyarsa sannan kuma kowace saniya za ta amfana da wannan. Dr. Aliyu Usman Tilde fitaccen manomi ko makiyayi a jihar Bauchi da ke tarayyar Najeriya. To wannan yunkuri da hukumomin Najeriya ke yi dai ya zo ne a daidai wai mai ido ɗaya ya leka shantu da irin yunkurin da takwararta ta ƙasar Indiya ke yi na ganin ita ma ta magance matsalar satar shanun da ke dada ƙazanta a ƙasar. Gwamnatin Indiya dai ta sanar da shirinta na ƙaddamar da fara amfani da sabuwar fasahar hana satar shanun wajen yi wa miliyoyin shanu a ƙasar lamba. domin kawo ƙarshen yamutsin da ke tashi tsakanin 'yan kabilar hindu da ke darajta shanu da kuma manoman ƙasar da ake zargi da sace dubban shanu suna fitar da su makwabtan ƙasashe da kuma saidawa masu sana'ar fawa da ke ƙasar. Shugaban kasar India Narendra Modi ya buƙaci ma'aikatar cikin gidan kasar da kai tsaye ta haɗa bayanan sabuwar fasahar sadarwar da dandalin tattara bayanai na ma'aikatar domin samun nasarar shirin. Bayanai a hukumance da gwamnatin kasar India ta fitar ya nuna cewa akalla shanu dubu 175 ake sacewa a ƙasar a duk shekara a kuma yi safararsu ta kan iyakokin ƙasar ta indiya da ƙasashen nepal da kuma bangladesh to sai dai kuma bayanan da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu suka fitar ya nuna cewa yawan shanun da ake sacewa a ƙasar ta indiya ya zarta miliyan biyu a duk shekara To har wa yau a wani sabon labarin dangane da batun kiwon a tarayyar Najeriya a ranar talatar da ta gabata, sakataren kungiyar Fulani makiyaya ta miyatta Allah na ƙasa Usman Ingalzarma ya ce Fulani makiyaya sun yi hasarar sama da shanu miliyan biyu sakamakon matsalar satar dabbobin da ta addabe su cikin shekaru biyu da suka gabata. Ingalzarma ya bayyana haka ne yayin zantawar da ya yi da kamfanin dillancin labaran Najeriya nan a garin Jalingo. sakataren ya kuma yi karin hasken cewa banda shanun sama da miliyan biyu da barayi suka yi awon gaba da su sama da makiyaya 'ya'yan kungiyar ta miyatta allah ɗari shida barayin shanu suka hallaka yayin da barayin suka sace wasu makiyayan masu yawan gaske da kuma neman kuɗaɗen fansa masu tsoka kafin sakin su Ngalzarma wanda ya koka bisa halin zulumin da Fulani makiyaya suka tsinci kansu a sassan Najeriya ya yi Allah wadai da abin da ya kira amfani da siyasa cikin rikicin da ake samu tsakanin manoma da makiyaya wanda hakan ya taimaka ƙoƙarin shawo kan matsalar yaƙi ci yaƙi cinyewa. inda ya ce a lokuta da dama ana zargin fulani da aikata manyan laifuka musamman ma kai hari kan manoma bayan cewa a mafi yawancin lokuta fulanin ake kai wa harin tare da hallaka su a kuma raba su da dukiyar dabbobin da suka mallaka sakataren kungiyar na miyatta Allah ya ce sau da dama an sha kama wasu ɓata gari da ke yin ɓadda kama ta hanyar shiga irin ta fulani su kuma kai hare-hare kan manoma a wasu jihohin ƙasar musamman ma a kudancin jihar kaduna domin ɓata sunan fulani makiyaya a gefe guda kuma sakataren na ƙungiyar ta miyatta allah usman ingalzalma ya yaba bisa matakin da ma'aikatar lura da ayyukan noma ta Najeriya ta ɗauka bisa tsarin da ta fito da shi na shirya taruka tsakanin manoma da makiyaya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ake samu tsakanin su, wanda ya fatan ganin wannan shiri ya ɗore. To wannan kenan. ce kamar Najeriya gidan daɗi. Najeriya ta farin gini. Najeriya ce gidan daɗi kalle arewa uwa daɗi. Arewa uwa baki Najeriya mu akwai ɗai kofan biyar zuwa gaban goma ka kasa guda uku ka ɓada ɗaya kashi guda ka kashi can banki kashi guda ka sa a jikaka ƙarshen lokaci idan ya zo ka ishe ka tara jinkoki To idan kuma shirin ya sake komawa Najeriya a manyan kasuwannin dabbobi da ke hada-hadar cinikayya ta shanu bangare ne muhimmi wanda samun haɗin kansa yake da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da cewa makiyaya ko kuma 'yan kasuwa masu safarar dabbobi musamman shanu suna ba da haɗin kai yadda ya kamata wajen tilasta yin amfani da wannan na'ura da ake makalawa dabbobi domin kange su daga haɗarin sacewa ta hanyar ƙin amincewa da sayan duk wata saniya ko kuma dabba da ba a yi wa wannan lamba ba alhaji bala muhammad shine shugaban kasuwar shanu ta garin bukur a jihar filato mu dangane da wannan fasaha kamar shugabanni musamman ni a kasuwar mu nan ta kara na fi kowa ma farin ciki da wannan saboda ko da wani lokaci aikin mu kenan sa ido akan bata gari da suke zuwa su sato dabbobi na fulani su zo su kawo wasu su zo da rigar da wayan da muka sani mu ɗauka wayan mutane sahihai don sun ga wanda wanda suka muka sani wanda suka ke zuwa yau da gobe sai mu dauka tunda wannan mun san shi yana zuwa yau da gobe mutumin kirki ne saboda haka mun ganin shi da wani ba za mu iya sanin cewa wannan ba mutumin kirki bane saboda haka asiyar daga baya kuma sai ya zama ba ta gaskiya bane wanda kuma Allah ya taimaka ya zo din a bako ne ba mu san shi ba da yake muna da doka in dai ka zo kai bako ne ba mu san ka ba ba ma sai maka da dabba saboda haka in muka dakatar a cikin binciken mu sai mu tarar din ba ta gaskiya bane kuma Allah ya taimake mu mu ko mu hada da hukuma har masu kasu zo su samu kayan su to ka ga akto da wannan fasaha ta sa na'ura a jikin su to gaskiya rage mana aiki babba a cewar shugaban kafin zuwan wannan fasaha dai kasuwar shanun ta bukur ta yi fama da kokarin shawo kan wannan matsala ta hada-hadar dabbobin da aka yi sibaran na bayyansu wanda abu ne da ya ɗauki lokaci yana ci musu tuwa ƙwarya. kwarai da gaske ko da wani lokaci akan samu irin wannan matsaloli to sai dai mu a su da yawa sai dai idan muka kama muka gaba mai yadda ba da wannan kaya sai mu mika hukuma muka mika hukuma ita ce za ta gama binciken ta ta samu tun da laifi ta gabatar da shi a gaban shari'a mu abin da muke fuskanta iyakacin mu kawai mun gani ya tabbata hakan ne mu mika hukuma wannan kasan wani lokaci su barayi idan suka sato daga nesa suka taso sato daga nesa ba za su sara a inda suke ba saboda take za a kama sai su bar da sahu inda ba a zato sai su je su kai saboda haka idan ba ku inda kuke nan kuna da mataki ko kuma kuna da dokoki kullun za ku rinka um, fama da irin wannan matsala saboda in dai har za mutum zai kawo ba ku san shi ba ku sayar masa to dole ne ku samu ku ta samu wannan matsaloli mu abin da Allah ya taimake mu muna da doka idan ka zo mu san ka in kaga an sayar to wani ne wanda muka san shi ya zo ya shiga ya shiga rigar mu ya zo ya aikata wannan amma har in dai mu san ka ba to insha Allah ka kawo kaya na na na danyen kaya to insha Allah tabbas za a kama Zalika shugaban ya ce yanzu fa lokaci ya zo da tilas ne hatta dillalan shanun a dukkanin sassan Najeriya su runguma amfani da wannan sabuwar na'ura da ke taimakawa wajen hana satar dabbobi lamarin da zai yi tasiri wajen bunƙasa kiwo. Sakona ga dalalan shanu na ƙasar nan baki ɗaya shine gaskiya ko dukkanmu kasuwan shanu mu taru mu ba da wa wannan shiri goyon baya domin mu aka taimakawa saboda yawanci an ɓata mana suna cewar lalle lalle dan kuma magana ba magana ce ta gaskiya in ba barawon zaune na tsaye ba zai ba zai sata ba dai in barawo bai da inda zai kai gaskiya ba za a sata saboda haka duk musamman da suka san suna ɓurya barayi gindi a kasuwannin su zo su abin nan su zo su batar da kaya a to gaskiya su ba wannan shiri goyon ba dan mu wani yanzu wannan an kawo mana wata nasara ce a gare mu ganin wannan shiri zai tsarkake mana kasuwannin mu Alhaji Bala Muhammad shugaban kasuwar shanu da ke garin Bukur a jihar Filato da ke Najeriya. To kasancewar sha'anin kiwo batu ne mai matukar faɗin gaske da ya shafi bangarori da dama su ma dai mahauta ba a bar su a baya ba wajen goyon bayan fara amfani da wannan fasaha da za ta wa haɓaka kiwo a najeriya kamar yadda abdullahi abubakar black shugaban kungiyar mahauta ta jihar filato ya bayyana alhamdulillahi gaskiya mun yi farin cikin fitar da wannan fasaha da aka yi domin da ta taimaka mana da ta taimaka al'umman da suke zuna a wannan jiha da kasa ga baki daya dangane da samun sauƙin wannan sace-sace don wannan fasaha gaskiya mai farin cikin zuwanta da mu ƙara samun sauki da samun zaman lafiya domin kusan abin da ke haifar da irin wannan abun manoma da makiyaya akan samun rashin samun zaman lafiya dangane da maganar saniya amma wannan fasaha da ta fito mun yi muna da zuwan nan fasaha domin da mu ƙara samun zaman lafiya da nutsuwa ga baki daya ina kira ga mawata na ga baki daya kowa ya yi kokari wannan fasaha da aka fito da ita ba da haɗin kai domin a samu nasarar wannan abu domin akwai zarge-zarge da ake mawata kuma ba duka bane aka zama ɗaya kusan a takaice abin dan ya gaya maka cewa ah, ni fasahar nan ita ce maka kusan a jihar plateau sun sani cewa nakan fita in tare barayin shanu nakan hana a sauke saniyar sata duk hukumomin da muke zuwa su a jihar plateau sun san ayyukan da nake yi gaskiya dai tallafa mun sosai kusan ni na fi kowa murnan wannan fasaha da ta fito annan maganar saniya Zuwa yanzu dai akwai alamun Fulani makiyaya na ci gaba da rungumar wannan shiri da hannu biyu kamar yadda wasu da shirin muhallin rayuwarka ya zanta da su suka bayyana. sunana kabiru adamu eh, to wannan dai muna mun ji daɗi da aka kawo mana wannan abun saboda mutane suna kashe kashe fulani suna kashe mu masu kiwo suna ta kashe mu suna kwace shanu to saboda haka wannan abin da gwamnatin nan ta dauka mun gode Allah saka da alheri to kana da wani shawara ga yan uwanka makiyaya a duk za a ba su shawara su yi irin wannan abin da gwamnatin ya fito da shi saboda kiyaye satan shanun mutane in Allah yadda za mu daina asara inda an ci gaba da wannan za mu daina asara eh to kaga wannan abun da za mu ma gwamnati dai addu'a Allah ya kara maimaita irin wannan abubuwan allah sa kuma gwamnati ta kula da irin wannan abubuwan sosai saboda masu kimu masu makiyaya musa haruna sunana e, eh, na yi goyon baya wannan kware da gaskiya domin gaskiya mu yi godiya kamar yadda gwamnati ya fito da wannan al'amarin na fannin satan sanu domin mu ne ake shutar da mu mu fulani makiyaya kana kiwonka kana neman abin da zaka ci a zo a sata maka dukiyanka kana fama abin da zaka ci a zo ma a kore kamar a raba ka da sanu ma ka gudu da kyar maza ka sira a tafi maka da sanu ko kuma ma a harbe ka ma a kashe ka to gaskiya ina godiya abinda gwamnati ya fito mamu da shi mun ji daɗin sa kuma muna roko ma a kara binkise ma a kan wannan abu ma har a yanzu muna godiya da abinda gwamnati ya kawo mamu wannan taimakon domin an gallabe mu da sata kure da gaske kuma ina roko yan uwana makiyaya su yi kokari su rungumi wannan abun da gwamnati ya fito da shi mu haɗa ma gwamna mu haɗa kai a game da gwamnati abin da ya fitar da shi mu yi godiya wannan abun sosai a gare a game da abin da gwamnati ya fito mamu da shi akan magana satan sanu mu yi godiya sosai kware da gaske kuma gaskiya muna muna fata ma gwamnati ya sake ya dinga binkise ma akan wannan abun har yanzu mu ta bakin wasu fulani makiyaya a tarayyar najeriya kenan kan fasahar nan ta zamani da aka kirkiro domin kawo karshen matsalar satar shanu da kuma gano su a duk inda suke ko da kuwa an yi nasarar kore su da wannan kuma shirin zai dakata sai kuma idan mai duka ya kai mu zuwa mako na gaba to amma kafin nan nura ado suleiman daga nan sashen hausa na rfi ke cewa mu huta lafiya